'yan uwa matasa barkanmu da barka barkanmu da sake saduwa a labarin matasa na ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gorata. Fanta Shamsu. Ya kike gora da fatan kin wani lafiya? Alhamdulillah gora yau da miki ka zo muna. Haka ne gora yau za mu je garin Gaya inda kimanin matasa ɗari da da tamanin 186 suka samu horo akan fannin aikin lambu a lokacin damana. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin Balkisa Garba wata matashiya wacce ta shahara wajen haɗa turarukan gargajiya na jiki. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gura matasa 186 na garin Gaya suka samu horo a fannin aikin lambu a lokacin damuna. Haka ne Gora ta cewar Adamu Kindo wakilin zauren jiha na manoma na yankin Gaya. Wannan wata hanya ce da za ta ba su damar kwarewa a fannin aikin lambu. sannan kuma ya hana su tafiya rani ga tsokacin da yawa abokin aikin fadil alu wanga shekara da ya wuce an koya ma matasa noman rani nan dai mu ga departement mun samu wuri goma sha uku sha uku nan kowane su kai matasa sha biyar shine matasa sha biyar biyar ne sun kai wata hudu sun kai sun ka kare da sun ka kare eh, karatun ɗinsu takardun da an kai eh, control din an ka gani wanda sun ka an ka ba su takardu Gura a wannan lokacin sanyi da iska matasa da dama na jihar agadi suke shiga sana'ar saide-saiden abubuwan kariyar sanyi. Musa Mamman ya tinkare su ga rahoton nasu. A kan mayan tituna na birnin agadas ana ganin matasa da ke kai kawo waɗansu na sayar da tufafi wasu kuma rauna don kariya daga sanyi. Suna biyan bukatunsu ta hanyar amfani da ribar da suke samu a cikin wannan sana'a. Kasuwa ce muke ta wannan riguna. Riguna na sanyi haka da kullum dai abin da lokacin sanyi mana ɗan muna sanin kamar ɗari biyar da hamsin. Muku mi gaba uku uku da rabi a uku da hamsin mun gani ba mu bari amsa mi. Ba a rasa masaya musamman a wannan lokaci na ɗari suna alfahari da wannan dama da matasa suka samu. Abubakar Amadu wanda ya sayi yi rawani don kare kansa daga sanyi ya ba da shaida. Na gamu da matasa suna kokari suna tura kura suna sai da rawuna ni ma na samu na saya a wurin su. Rawani saboda sanyin nan da ake da iska dole a ga sai da shi. Dan kai rawani zai kare ma hancinka zai kare ma kunnuwanka da bakinka. Birnin Agadez birni ne da ke bakin hamada kura da sanyi suna kasancewa hadari ga kiwon lafiya a daidai wannan lokaci. Gora idan aka ce fatin kauya ana nufin wata sabga wata matasa kan gudanar a yayin shagulgulan aure wacce ke ta kara yaduwa a yanzu. Wannan gora wata hanya ce ta ɗaukaka al'adunmu. Aminata Abubakar ta halarci wani fatin ƙauyawa inda ta haɗa mana wannan rahoton. Dukkansu suna sanye da sutura irin ta gargajiya mai launin al'adun Nijar domin halartar abin da ake kira fatin ƙauyawa na auren abukiyarsu. Wani al'adar da ta samo asali daga makwabciyar ƙasa Najeriya ta samu wuri cikin shagulgullar mu na jin daɗi. Sannan mata da 'yan mata da dama sun karɓe ta wani salo na inganta tushen al'adu da na gargajiya na ƙasa kamar yadda waɗannan 'yan matan ke bayyanawa. Fatin ƙauyawan gadai gashi nan abin gargajiya ne muke nan gai muna rawa muna tuna lokacin nan na da abin da uwayenmu suka yi zaman yi da kakanni shine yanzu ya komo shine muke yi duka suna murna da nasarar da aka samu a wannan wasa ta sake haduwa da juna mai girgizawa sosai wallahi wasak dai alhamdulillah mun yi wasa mun zolayi juna mun raya al'adunmu wa'anda suka jima ba su ga juna ba sun samu sun ga juna muna jin daɗi mun gode ma Allah alhamdulillah To ba mu ga laifin komai ba, 'yan mata suna jin daɗi, suna rawa, suna murna, kuma muna jin daɗi don mu tana aure. Ko bayan ɗaukaka al'adun Nijar, wasan fatin ƙauyawa na kuma taimakawa wajen samar da haɗin kai tsakanin ƙabilu daban-daban na Nijar. Gora sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau inda muka zanta da Balkisa Garba wata matashiya ce wacce ta shahara wajen haɗa turarukan shiki. Wannan sana'ar tata tana ba ta damar korewa bakinta ƙuda hawa mamman ɗauke da rahoto. Balkisa Garba Bawa ɗalibar jami'a ajin shekara ta biyu kan sashen harkokin tattara kuɗi da kuma sashen yankin hilaye a makarantar horon aikin hukuma ta ƙasar Nijar bugu da ƙari 'yar kwangila mai tashe yau da shekara ɗaya ke ga da take mai da hankali ga sarrafa turaren wuta da turarukan gargajiya da tallakanta daga wata goralta. Karamawa ce a gare ni da nake shiga cikin ci gaban ƙasa ta hanyar darjanta kayayyakinmu na gida. In zama koyi ga matasa don kasu zamna cikin zaman kashe wando. Don gwadin kuma da ana iya gama karatu da wasu ayyuka ƙanana. Wata abukiyar karatu na ce ta zama koyi a gare ni. Wata barbarbara ce. Yayarta ce ta ɗan bani horo. Farashin ya bambanta ne daga jika uku zuwa jika takwas. tsabtsa ba da shagala ba ta fahimci tsabtatar mayuka na musamman da take oda a wasu lokuta daga ƙasashen waje ɓangaren ƙaimin lalubanta daga mahaifiyarta ta same shi wada ke taimaka mata sosai Wannan wata husaha ce ta kanta tun tana ƴar ta take yan dubarunta. Na ji daɗi sosai da na ga tana odar kayanta da yan kuɗaɗenta. Ina cikin mata yan kungiyar farar Ina alfahari da yadda take kokari na bin sahuna. Ganin karamcin shekarunta ga kuma wannan husa'ar da kuma goyon bayan masu hannu da shi ne. Ina sa ran za ta kai labari. matashiyar elmata mai shekara 23 har an soma tallatarta a cikin shafuffukan yanar gizo. A ƙarshen mako ne na fi ba kasuwanci ƙarfi wajen yin tallace-tallace saman kafafen sada zumunta inda akwai wasu abokanan cinikayya da ke gabatar da ni wajen mutanen da ke kusa da su. Wata rana saman Facebook da Instagram da yawanci a saman WhatsApp ne ake rubuta mini kuma akwai 'yan uwana. Mai basira ce sosai ga sarrafawar turaren wuta da kuma turarukan gargajiya. gajiya balkisa na da fusa'a ta garwaya itatuwa domin samun kamshi mai daɗi. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shiki tare da Habibu Garba amma fasarar Maman Adam. kwamfalar cin kofin afirka ta kani za ta soma a ranar tara ga watan janairu duk da cutar covid nau'in omicron da kuma matsin lambar kulobobin turai kofin kasashen afirka ta shekara ta 2022 za ta gudana a kasar kamaru a karo na biyu ne wannan kasa take karbar cin kofin afirka a bayan ta shekara 1972 a karar bude fage kamaru za ta ke cire ni da kasar burkina faso a birnin yawunde 'yan kwallon kasar senegal senegal sun bar dakar a ranar laraba domin zuwa kan ba tare da 'yan wasansu uku ba da suka harbu da covid-19 bapu matar sar da kuma nampalis manda mame bambaciam amma duk da haka senegal za ta wasa gobe tare da kasar zimbabwe duk dai a game da kwallon kafa niger ana buga super liga bayan rana ta goma sha biyu nijeleka ita ce gaba da maki 30 sannan gard national da maki 23 as fan ta uku da maki 2021 nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba.